Dan majalisa mai wakiltar mazaɓar Yandi da ke arewacin Ghana kuma shugaban kungiyar musulmai a majalisar dokokin Ghana Alhaji Faruk Aliyu Mahama ya ce akwai bukatar a gaggauta samar da dokar da za ta kare auren musulmai yadda ya kamata kamar yadda ya bayyana. We are expected to make sure that governments or successive governments that can give the right opportunities to Muslims muna sa ran cewa gwamnati ko gwamnatin da za ta biyo bayanta za ta ba wa musulmai dama domin tabbatar da cewa an zartar da kudurori da ke da muhimmanci a gare mu kamar dokar aure da na saki kuma tare da goyon bayan babban limamin kasar ghana da mataimakin shugaban kasa za mu iya samun nasarar hakan kudurin aure da saki na da matukar muhimmanci duk da cewar musulmai ba sa karfafa kashe aure kuma zan haɗa kai da shugabannin majalisa da ofishin babban mai shari'a don zartar da wannan kudirin have this bill passed. Babban lauya a Ghana kuma lecture a jami'ar koyar da ilimin aikin jarida lauya Tanko Musa Zakariya ya nuna amfanin yin takarda bayan aure. Dokan Ghana yana gwadawa cewa idan ka je kai auren Islamiyya ya kamata ka je ka rajista shi wannan auren. Idan ba ka rajista wannan auren ba shari'an Ghana a gwadawa cewa kan shari'an Ghana wannan auren na ba aure ba ne. Ma a addinin Musulunci aure ne. Ma menene yasa yana da muhimmanci kwarai ma. mai a yi kokari bayan an yi aure a masallaci a je a yi raji. Akwai amfani da yawa. Na farko izan watakila mata tana da kila zama a kasan waje tana da takardan wuri tana son ta zo ta doki mijinta yana bukata wani shaidan aure ka je da shi ka je ka biya ma kanka bukata aure sa batun visa. Addinin Islamu ya gwada an rabuwa ya zo hakkin mace akan namiji. Ma yawancin lokaci shi kaga kaman ba a yi. To wannan idan ka ta aure wurin ka ka iya ka je da shi wannan akwai matakin da ake bi akwai abubuwa da yawa da eh, batun gado for malamin da ya kware akan fannin rabon gado shek harun abdulhamid ya yi bayani kamar haka domin aure tun asaliya ba yi aure a yi takarda ba ah, aure annabi sallallahu alaihi wasallam ya gaya mana ababen da in ba a yi shi ba ba yin aure shine mai yace la nikaha illa bil wali was sadaq wa shahidai ba ga auren kenan ba batun takarda wuri ba batun takarda amma wai idan kiri ya sake sai rawa kuma ya sake yau in ka duba aurayya mu na da da auren mu na yanzu ba dai ba da an ya ai aure goma shekara goma in ya sa in ya dagayo ka yi sai auren ko ɗaya bai rabu ba amma yau in ka duba an ya aure goma kafin a je a shekara goma ya dawo auren da zai sauran ba kamar ɗaya ne goma ma ka zo ka tadda ma duka saboda me saboda ba san kima aure ba ba san darajar aure ba me bari mutum bai sanin kima da darajar aure shine imani imanin nan ne bamu da shi kaga yanzu da haka nan ne kamar za a sharhata za a yi aure za a yi ma auren takarda amma takardan kuma ba zai kori abin da musulunci ya tabbatar ba sai dai jama'ar kasar Ghana wasu sun yi ra'ayi da wannan kudurin Alhaji Ali Muhammad to ni dai masayi na dai ina ga aka ce za ya aure da takarda ni ina ga ba aibi bane saboda gyara gaba ne bayan malamai sun daura daga masallaci ya kamata a ce kuma akwai documentary da ke gwada cewa wane jikan wane dan wane ya auri mace diyan wane da wane a yi shi document Nimatu Abdullahi Yambo ne ce rajista auren a hukumance wannan ma mu mata mu zai taimaka ma ko da dai ba na ki hukuncin musulunci ba ne shine gaskiya amma in muka duba yanda lamari ke tafiya in aka yi rajistan su aka san da zaman ku ma'aurata ne a hukumance zai taimaka kwarai da gaske. To sunana Abdul Wadud gaskiya dai ina ra'ayi sosai da ayya a pass wanga bel kenan sabida mun mun san dai in ka zo batun musulunci dai komi an tun sa cikin Kur'ani batun aure batun saki duka yana cikin Kur'ani amma dai yana da kyau kuma in kai aure kasa sa ya sanda zaman auren da ka yi. Hawa Abdulkarim Yankwaniya muryar Amurka daga Accra, Ghana.